بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة هدواء والنسافية تالا رباه da shirin da hudu a watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shirin da tara ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya inda muke karatun sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn aid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid kuma wannan shine darasinmu na talatin mun tsaya a babi na ishirin inda suke magana akan al abu na فقرته لو سنة شوى شروطه شرطين اعتكافي نفرق سكة لا يشرع إلا في المساجد لا شرع أنت اعتكاف بسيء مسلاتين لقوله تعالى سبب فدن ألا مدوك كنسركي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذا كسادود ماتا ينكو alhali kuna masu i'tikafi a masallatai kenan wannan sai nuna ashe a masallatai ne kadai ake yin i'tikafi na biyu suka ce wa laysat hadhihi al-masajid 'ala al-itlaq suka ce wannan masallatai da aka faɗa a wannan ayar ba haka yake ba a sake babu kaini faqad warada taqyiduha fi sahih as-sunnah al-musharrafa cewa ƙayyade waɗannan masallatai ya zo a sunna wacce ta inganta sunna madaukaki ana annabi alaihi salatu Wa wadhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuma haka din shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la tikafa illa fil masajid thalatha cewa babu itikafi sai a masallatai guda uku wannan hadisin abdurrazzaq ya rawaito shi cikin al-musannaf wannan shine ra'ayinsu su masu waɗannan littafi amma jumhurin malaman musulunci sun tafi akan wannan umum da Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajid cewa dukkan masallaci ana yin i'tikafi a cikinsa ba sai masallatai guda uku kadai ba wannan hadisin da abdulrazzaq ya fito da shi malamai suna saɓani a wajen ingancinsa zance da ya fi ƙarfi shine cewa hadisi ne ingantaccen. amma wannan zahirin nasa ba shi ne ba abinda ake nufi ba kenan ba itikafi baya inganta ne sai a masallatai guda uku masallatai uku din su ne masallacin Ka'aba masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin Baitul Maqdis jumhurin malamai suna kawar da wannan zahirin su ce ma'anar hadisin babu cikakken itikafi sai a waɗannan masallatai guda uku wato a cikin su ne in mutum ya itikafi, to ya yi itikafi da ya fi kowanne kamala ya fi kowanne cika saboda mai saboda waɗannan masallatan sun fi kowanne masallaci daraja da falala a wurin Allah mu wani malami sheikh salman ibn fahad al'auda fakkallahu asra yana cewa a littafinsa da na faɗa sunansa jiya cewa shi eh, wani abu ya zo masa cewa a nan da ake nufi shine idan mutum ya yi bakance cewa zai i'tikafi a wani masallaci to shine bai halarta mana zai yi tafiya wani masallaci yayi itikafi shine cewa bai halatta sai dai idan ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku ne wadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba a niƙa gari a yi tafiya don ziyarar masallaci sai waɗannan guda uku la eh, tushaddu rihal illa ila thalathati masajid yace to abin da yake ganin wannan hadisin ke nufi kenan ba kance na mutum ya ce zai niƙa gari ya tafi wani masallaci ya itikafi ya bar garinsu ya tafi wani gari don ya aiki kafi a wani masallaci to in yayi wannan to wannan bai yi ba sai dai in yayi a ɗaya daga cikin masallatai guda uku nan ne to ya halatta ya nika gari ya tafi waɗannan masallacai guda uku wato irin yadda waɗansu malamai suka faɗa kenan dangane da cewa hadisin da muka karanta a baya man mata wa alaihi sawmun sama bu waliyuhu waɗansu malamai sun kayyade shi da cewa ana nufin azumin bakance ne idan har mutum ya yi bakance zai yi azumi bai samu dama ya yi ba ya mutu to waliyansa sai rama masa <clears throat> to eh, almuhim dai wannan magana cewa ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya ne kawai yake da wannan ra'ayin shine Hudayfa ibn Yaman duk sauran malamai ba su fahimci wannan fahimta ta su ba saboda haka wannan abin da suke kaida shi da shidan abu ne wanda yake ba shi da rinjaye abin da ya fi rinjaye shi ne cewa ya halatta mutum ya yi irtikafi a kowane masallaci sai dai idan juma'a za ta riske shi to shi ne ake cewa waɗansu malamai suna cewa to mustahabbi ne ya yi a masallacin da ake juma'a domin kada ya fita domin ba zai yiwu kana itikafi lokacin juma'a ya yi kashe ba za ka tafi juma'a ba dole ne ka tafi juma'a in kuma ka fita ka masallaci menene sunan itikafin ka shikenan ka fita daga itikafi to don kada ka samu kanka ciki wannan yanayin ya suka ce to kai shi a masallaci wanda yake na juma'a wannan su malaman masu suka shar'anta cewa itikafin sai a masallaci na wato ainihin juma'a abu na uku suka ce wa sunnatu fi man i'takafa an yasum sunna ce dangane da mutumin da yayi a itikafin yayi azumi kama taqaddama an Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya gabata daga Aishatu mata Annabi alaihi salatu wassalam radiyallahu anha wannan magana da sai da Aisha din sun ihalatu cewa Abdul Razzaq ya fito da shi a cikin a cikin musannaf kwanaki da muna amsa wata tambaya mun faɗi cewa an shar'anta itikafi ne tattare da azumi har waɗansu malamai suna ganin cewa ma baya inganta sai a lokacin azumi ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad yana cewa qur'ani bai ambaci i'tikafi ba sai tattare da azumi yana cewa haka na annabi alaihi salatu wassalam bai i'tikafi ba sai tattare da azumi duk da cewa wannan magana nasa aka ce akwai dan gyara a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ai mun faɗa cewa akwai shekarar da bai itikafi a ramadan ba sai ya bari ya yi shi a shawwal kuma babu dalili akan cewa a shawwal ɗin da ya yi shi ya yi azumi ko bai yi azumi ba kuma asali shine cewa a shawwal dai ba a ba a azumi a jera azumi na kwanaki goma tun da nasi bai zo a wannan ba to ba za a ce bayan itikafi ba dole sai lokacin azumi amma dai da dama daga cikin magabata sun ƙayyade shi kamar yadda aisha take cewa bayan itikafi sai da azumi abu na biyar suka ce ma ya juzu lil mu'takif abin da ya halatta mai itikafi yayi ya juzu lahu al khuruj li hajatihi ya halatta ya fita dan sa wato bukata ta dan adam na biyan na bayan gida ko ko cin abinci wa an yukhrij ra'sahu min al masjid li yughsala wa yusarrah yana iya kuma fitar da kansa yana cikin masallacin ma ya mika kansa ga wanda yake waje domin a wanke masa kansa a taje masa kansa wani abu ne da ya faru da annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da masallacin a haɗe yake da gidansa ta yadda in ya fitar da kansa daga masallaci zai zanto ya sa kansa a ƙofar ɗakin wata daga cikin masu Eh, matansa eh, a irin wannan lokacin kaga wannan ai abu ne mai wahala ko ba a yi masallaci a hada shi da da kofar ɗakin wata mata suke cewa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah shi kara da a gare shi tana a gare tana cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa la yudkhilu alayya ra'sa annabi sallallahu alaihi wa ya kasance yana shigar min da kansa wa huwa mu'takifun fil masjid alhali yana yin itikafi a masallaci wa ana fi hujrati ni kuma ina daki na fa urajjiluhu sai in tayar masa da gashin kansa wa fi riwayatin fa aghsiluhu sai in wanke masa gashin kansa kusan larabawa suna da gashin su ba irin namu bane ko ina yin yawa sosai la alayya wa لا يدخل masjid wa ana fi hujrati fa urajjiluhu wa fi riwayatin fa aghsiluhu wa inna baini wa bainahu la'atabatul bab da ke tsakanina da shi kawai shine dandamali na wato ainihin kofa ke tsakanin ka da shi kenan ma'ana yana mika mata kai ga bakin kofa anan ita kuma tana daga cikin ɗakin ta shi kuma yana cikin masallaci sai mika kansa haka nan ta wanke masa da ruwa ko kuma ta taje masa kai din wa ana ha'il bugu da ƙari ita ma a lokacin ba ta da tsarki tana cikin jinin al'ada wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan annabi alayhi salatu wassalam baya shiga gida sai dan bukata irin ta mutum idan kana mu'takifan idan ya kasance yana i'tikafi bukatar ita ce abin da na faɗa mana yana jin bauli ko yana jin bayan gida ko kuma yana jin yunwa ta yadda zai ci abinci da daddare ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضا في المسجد لا حلقة لما اعتكافي حكنا يعني لو لا تكن مسلاتي لقول رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم تبدا آه، زنشاء النبي صلى الله عليه وسلم آه، ونمتم واندي هدما مع النبي صلى الله عليه وسلم ينا سوى توضع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءا خفيفا annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alaula a masallaci amma <clears throat> alaula wanda yake mai sauki eh, hadisin da muka faɗa na aisha yana bukari da muslim wannan kuma yana cikin ah, musnadu al'imamu ahmad da sanadi ingantacce shi ma wannan yana buƙatar ƙarin bayani masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sha faɗa ba tiles ne da shi ba ba siminti ne da shi ba ƙasa ne wadda ka kaga in mutum ya yi alaula a ciki kaga ƙasa zai shanye wannan ruwa din ko amma in ka zo nan masallaci mu kai mana alawala za mu yi ma faɗa za mu shekar ka sake saboda za ka lalata mana kafin ko ba haka ba ba duk abin da an ce ya halatta ba ne kawai sai mutum ya ɗauke shi haka kai tsaye ya race a duba mulabasat ɗin me yasa aka yi a wancan lokacin idan har zai zama da matsala a wannan lokacin to sai a kyale shi ina ta kun gare wannan saboda kada wani ya ji mun faɗi wannan ya je masallacin mutane ya ce shi a ciki zai ya laula a zo har ana rikici da shi in an ce ya ce ai sunna ne annabi ya yi ya laula a masallaci na haka shi ma zai yi a laula a masallaci to a fahimci sunnar da kyau وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها يعلى تاجر اعتكافه يطبق هيمة إرقرمة a masallaci a ƙarshen masallaci wanda zai na iya tikafi a ciki a nan ya yi sallah in sai koma gefensa ya zauna a ciki sauran ibadunsa da waye duk karatun ƙur'aninsa a wannan wurin zai yi ta yadda wani ba zai zo ya dame shi ba لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف saboda Aisha radiyallahu ta kasance tana saka wa annabi sallallahu alaihi wasallam hema idan yayi itikafi wato dan karaman gida kamar yanzu mutane suka sa gidan sauro hmm, sai mutum ya keɓe wannan bangaren shi kenan wani ma ya sa nashi a gefe wani ma ya sa nashi a gefe sai zanto kowa da nashi bangaren kenan to ya halatta a yi wannan dan a masallaci wa kana zalika bi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya kasance ne da umarninsa shi ke sa a saka masa idan zai shiga itikafi kamar yadda yake cikin ah, sahih ah, muslim cewa tan ana sa masa wannan yana cikin sahih bukhari cewa yayi umarnin da shi yana cikin sahih muslim na hudu suka ce walahu an yad'a firashahu aw sarirahu fiha ya halatta ga mai itikafi ya sanya shimfadarsa ko gadonsa a cikin masallaci lima rawahu ibn Umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda ibn Umar ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takafa turiha lahu firashun aw yudau lahu sarirun wara'a istiwanati tauba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya itikafi ana jefa masa shimfadarsa ko kuma ana sanya masa dan gado haka a bayan istiwanatu at-tauba istiwana shine wannan eh, fila din a wani istiwana da ake kira istiwanatu tauba yana baya kenan sai eh, a saka annabi sallallahu alaihi wa sallama eh, shimfadarsa ko gadansa wanda in ya buƙaci bacci zai kwanta a kai a wannan wurin wannan hadisin ibn majah ya rawaito shi da al-baihaqi kuma sanadinsa kyakkyawa ne أبو نشد اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد اعتكاف المسجد تكاو زيارة ومجنت من اعتكافي تشكي مسلشي يجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه في معتكفه يا حلتا ومجشي تزيرشي مجنتا الحالي ينا إنديك اعتكافي وله أن آه، يودعها إلى باب المسجد كما يا حلتا يما تركع zuwa kofar masallaci kala safiya su rabu yallahu an ha safiya allah shekara yadda a gare tana cewa kanan na biyu sallallahu alaihi wasallama mu'atakifan fil ashirin awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana i'tikafi a goma karshe na ramadan fa ataituhu azuruhu laylan sai na zo masa ziyara da daddare wa indahu azwajuhu farahna yana tare da matansa ana wanda suke i'tikafi tare da shi na sai suka bar wajen kowa ta koma inda take fa haddathu sa'a sai muka dan hira da shi na dan wani lokaci tun kumtu sannan sai na tashi li an qalib domin in koma fa qala la ta'jali annabi karki karki sauri hatta ansarifa ma'aki bari in maki rakiya fa qama ma'i li yaqlibani sai tashi tare da ni domin yi man rakiya wa kana maskanuha fi dari usama ibn zaid fi dari usama ibn zaid ita gidanta yana ko wajen zamanta yana gidan Usama ibn Zaid hatta idza kana inda babil masjid har da Annabi alaihi salatu wassalam ya je kofar masallaci inda zai tsaya kenan eh, alladhi inda babi ummi salama kofar da ke wajen kofar takin ummi salama kamar rajulan min al-ansar sai mutane biyu suka zo wucewa daga cikin mutanen al-ansar فلما رأى, رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙara sauri ana kada ma ya ya gansu cewa sun ganshi da wata mata fa qala an-nabiy sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ala rislikuma ku yi hankali ku dan tsaya innaha safiyatu bintu matan da kuka gani safiya ce bintu wa ماتاتاتي فقالا في سكة سبحان الله يا رسول الله قرش بيتا بكا الله يا رسول الله ما اي اسكي هاي مو اي بذي ممكا ونيوم وننزتو با قال في النبي شيء إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان ينا قدانا أزكين أن آدم يدى جنيك قدانا وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا كما ناجي صورا ya jefa wani abu a zuciyarku ko ya jefa sharri a zuciyarku wanda ku zai wa annabi wannan zaton kaga ai zai kafarta to safakar annabi sallallahu alaihi wasallama dan kar shiga wani zaton shine sai ya tsayar da su ya gaya masu wanda kuke ganin ta mata ta ce wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wani bangaren sa kuma Abu Dawud ya rawaito shi wa yajuzu lil mar'ati an ta'takifa ma'a zawjiha aw li wahdiha kuma ya halatta ba mace ta yi itikafi tare da mijinta a masallaci auli wahdiha ko ta yi itikafi ita kadai ya kauda Aisha ta radiyallahu anha saboda fadin Aisha Allah shi kara yarda a gareta. kanan kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya'tikifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah annabi sallallahu alaihi wa ya kasance yana yin itikafi na goma karshen ramadan har Allah ya dauki ransa ثم اعتكف أزواجه من بعده sannan matansa suka yi itikafi a bayansa wannan hadisi ne da muka ganshi a baya ko kala shaykhuna hafizahullah suka ce malamin su Allah ya kiyaye shi yana cewa malamin su da suke nufi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kuma rasu sai mu mace rahimahullah Allah masa gafara ya faɗi wannan a cikin littafin silsilatul ahadith abin nan akwai sorry ba wannan akwai littafi da yi akan i'tikaf yana cewa fihi dalilun ala jawaz i'tikaf an-nisa a wannan zance na sayyida Aisha akwai dalili bisa halaccin i'tikafin mata wala shakka amma babu shakka anna zalika muqayyadun cewa wannan din ya taqayyadu ne ya kaita ne bi izni awliyaihinna lidhalik da na farko iznin waliyansu miji ko uba ko wacce take karkashin sa dole ya zanto ya mata izini na biyu wa amnil fitna ya zanto an aminta daga fitina ba za a zo kuma a mayar da masallaci wajen hira tsakanin samari da da budurwai ba wal khalwa ma'ar rijal ya zanto an aminta daga wato ainihin kadaituwa da maza lil adillati al kathirati fi dhalik saboda dalilai da dama da suke kayyade duk wata haduwa wanda za a yi tsakanin maza da mata da waɗannan abubuwa din ya zanto da izini ya zanto ba a tsoron fitina ya zanto kuma babu abin nan gwamutsuwa tsakanin maza da mata ta yadda za a kai sashe suna taɓa jikin sashe wal Fikhiya fiqhiyya kuma saboda wannan ka'ida ta fiqhu da malamai suka yi ittifaqi akan ta cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗi barna abu ne da ake gabatar da shi akan jawo maslaha ma'ana in akwai abu zai kawo maslaha a lokaci guda kuma yana iya jawo barna to sai a tunkuɗe wannan barna ɗin a ƙaddamar da tunkuɗe barna akan maslaha mana sai a hana wannan abin duk da cewa yana da maslaha saboda barna da yake da shi a lokaci guda wannan ka'ida ce da malamai suka yarda da ita duk sun sallama a kanta wannan shine ƙarshen maganar su akan i'tikaf za mu tsaya nan gobe insha Allah sai mu ɗora wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam in akwai tambaya sai mu amsa